taskar gizago ke farin cikin gabatar muku da littafin zinatu matar gwamna wallafar ni da huza balon fashi kuma a yanzu nake tare da ku a wannan lokaci a baya mun tsaya daidai inda aka ce ƙawarta ce balaraba ta ƙara tabbatar mata da cewa lallai ita da samun sauƙi sauƙin irin waɗannan tsegunguma sai ta yi aure ko kuma wani sanadi ya zo yadda za ta rabu da iyayenta yanzu kuma za mu ci gaba ku biyo mu ina son ki gane yanayin da al'adunmu da na addininmu in ji balaraba a ƙasar hausa saboda tsarin addini yarinya da ta fara girma ta zama abin tashin hankali kenan ga iyayenta ba za su sake samun kwanciyar hankali ba sai sun ga ta yi aure idan ba haka ba kuwa to ba za su guje wa maganganu da tsaikon goma makwabta ba idan an yi rashin sa'a kuma sai ka ji ana yi mata yarfe da cewa ta yi kwantai to amma ai ya kamata mu gane cewa duniya ta canza da da da yanzu ba ɗaya ba ne a zamanin da kamar yadda muka karanta a tarihi babu yawan al'umma kamar yanzu babu talauci da kwaɗayin neman duniya kamar yanzu a kuma babu ilimin zamani inda mata da maza za su samu wayewa to da yanzu duk waɗannan al'amura sun samu canji mai zai hana mu canza muma zinatu tana ƙarin bayani ga ƙawarta suna tafiya ne bisa titi da maraice ga alama sun dawo daga kasuwar 'yar gune suna dawowa zuwa gida balaraba ta tauna cingam da ƙarfi ta hura shi da ta yi balo da shi sannan ta maida shi cikin baki kash zinata kin mance da wani abu ɗaya da kike cewa duniya ta canza wane ne ya canza ina son ki gane cewa mu matasa da ƙananan yara 'yan zamani mu ne muka canza amma su baba da inna da kakanninmu fa sun canza ne don haka dole ne za mu ci gaba da tafiya a haka suna tafiya ana canzawa a hankali har nan gaba yanayinmu da al'adunmu sai su canza na da wannan bayani naki amma me iyayenmu ke gudu da suke matsa mana haka game da aure zinatu ta ci gaba da magana amma ba ta jira amsar kawarta ba sai ta ci gaba da bayaninta ina ganin namiji ne ya kamata ya nemi yarinya da aure ko to idan bai nema ba fa ya kamata yarinya ta je wajen saurayi ne tana roƙonsa cewa ya aure ta ai wannan zubar da mutunci ne kuma ya saba al'adar malam bahaushe ni kam gani nake kamar gajiya aka yi da ni a gidanmu shi yasa ake tsangwama ta wai in yi aure duka yaushe na gama wannan makarantar ki tuna fa ko jarabar ma ko jarabar mu ma bata fito ba balaraba ta tuntsire da dariya har tana tuntuɓe takalminta ya ci karo da wani bulo da ke gefen hanya ta yi tangal-tangal haka kamar za ta faɗi shegiya wallahi kin sanya dariya kan titi haka kamar zuntatta wai an gaji da ke babu wanda ya gaji da ke su a ganin su abin kunya ne biyar su ta kai kamar ki bata samu miji ba kuma suna tsoron abin kunya musamman kada wani shege dirka miki ciki ki haifar masa dan rariya haba haba don Allah ki bar wannan maganar ai ni ban ga ɗa namijin da ya isa yi mana wannan sakarcin ba ki tuna fa ina da ilimi hagu da dama kin san dai na soke alkurani a bara ga shi ma har na fara hadda arba'una hadis kuwa tun na soke shi har ma na fara shiga manyan littafan fiƙihu. ta ɓangaren karatun zamani kuwa ba sai na gaya muke ba tunda aji ɗaya muke kwalin diploma kawai muke jira don haka duk illar zanace-zanace ba wacce ba mu sani ba to yaushe zan zubar da mutunci na har in yarda wani mayaudari yaudare ne zinatu na gama wannan batu sai balaraba ta amshi ta ce ni dai ina ganin mu bi a hankali da iyayenmu mu lallaba da su mu rabu lafiya tunda dai mun yi karatun nan na zamani sai mu kokarta mu yi ta roƙon Allah ya koro mana da mazajen aure mu yi auren mu mu huta albashi idan muna ɗakunan mazajenmu sai mu san hikimar da za mu shawo kansu su bar mu mu ci gaba da neman ilimi ko kuma ma mu yi aiki ko sana'ar neman kuɗi don rufin asirin kanmu da wannan zancen ne suka kawo inda za su rabu ko ce ta kama hanyar gidansu a jama'a nan kuma za mu ga aya sai karo na gaba idan Allah ya kai mu a wannan shahudu littafi na zinatu matar gwamna